sauraro barka da shigowa zauren VOA. A wannan shirin, Maimunatu Sado za ta gana da manyan jami'ai guda biyu. Akwai shawarar da Alhaji Idris Garba zai yi kan takardar auren, sannan babban mai shari'a Malam Hamza zai fayyace dalilan da zai sa ma'aurata su yi takardar aure na gwamnati. Maimunatu Gadeki. To godiya muke Alhaji Idris Garba da ka ba mu lokacinka muka zo muka yi wannan shiri da ka wayarwa al'umma da kai. Wata shawara ne za ka iya ka ba wa al'ummar wato Hausa Fulani waɗanda har ila yau suke cikin duhu game da wannan takarda a hukumanci. Abu ɗaya na isa in gaya musu mm. ba mai girma ba su san cewa wannan takardan da aka saka na tsaro ne. a mm. ƙasar saudiya ma ana yi saboda haka dole ne a yi idan aka yi shi a fita a fiskan hairu na ƙasa. Babban lauya na nan ƙasar Kamaru wanda shi ma a yanzu muna gare shi Metr Hamza wanda shi ma a gaskiya zai ba da wato ƙarin bayani game da wannan batun a hukumance kuma menene doka da oda ta tanadar game da ainihi aure a hukumance a nan kasar kamaru. To da fatan dai malam zai gabatar da kansa. To ni ne Hamza Muhammad lauya a kasan Kamaru da kuma na zauna a birnin duwalana mm. eh. to madalla lauya a yau maganar da za mu yi mafi akasari muna aure ne kara zube wasu kuma suna zuwa yin takardar auren ba tare da sun san muhimmancin takardar auren ba to shin lauya meka zai iya gaya mana wato muhimmancin yin takardar aure eh wato abin da za mu duba a kasan kamaru mm. eh, muna aiki ne da doka da gwamnati ta tsaya to saboda haka mu musulmai ba za mu iya ce mu muka ɗora ma gwamnati doka ba to zama saboda dole ne mu yi aiki da dokan da gwamnati ta tsayar haka ne ya sa eh, gwamnati wato ta ke tsayar a kan cewa wato mai aure shi wanda ya je ya yi auren a gaban gwamnati wato idan baka da wannan takardan auren ba san cewa kana da aure ba hmm. to dai wannan na maganan aure da ake yi na gargajiya to wannan auren gargajiyan dama an saka akan cewa idan ma kun shi ne da Kamun ya fito idan kun yi wannan auren din to yanzu da wannan dokan ya fito she ku je da wannan takardun ku yi a sanja shi a yi shi eh, a auren eh, gwamnati a hukumance yadda mm. take shi sa idan baka da wannan wannan takardan mm. a idon gwamnati baka da ma aure baka da aure eh, ko da ma an yi na gargajiya ko da ku yi na gargajiyan a gwajin gwamnati baka da aure to yanzu lauya abin da ya sa muka zo gare ka saboda sai ce Hausa Fulani suna yawaita yin wannan wato aure a hukumance kuma sun kaga cewa kamar sun maida wannan auren ado wanda za a fito idan aka yi ana nishadi ana fale ko da sauransu amma ba su san muhimmancin yin wannan takardan auren din ba mm. misali musamman yayin da aka shiga cikin wato matsala mm. to yanzu misali ne nake so na dauka mm. mutum ne wanda ainihin mun san ko ba addinance aka yi wannan auren ba mutum ne ya zauna da mace tsawon wasu lokuta ba tare da an yi takardar auren ba mm. saboda muna tare da 'yan addinin krista waɗanda suke ire-iren wannan zaman mm. sun kwashe kamar shekaru sama da ko biyu ko uku mm. kuma an hayayyafa a wannan wato zamantakewar ɗin da aka yi amma ba tare da an yi wato takardar aure ba sai kwatsam wannan matar sai ta ji cewa mai gidanta yana yin takardar aure da wata matar to a wannan lokacin wasu matakai ita za ta iya ta ɗauka kasancewa ta zauna ta ɓanda lokacinta tsawon wasu shekaru amma kuma ba a yi da ita ba wannan abin ɗin ƙwarya biyu za mu gani mm. Ƙarya na farko shine wato kamar a cikin kowane family mm. suna da ko zobe ko wata abu haka ne da ake bayarwa kyauta da yake nuna cewa muna tare eh, mu amince da zama na yin aure mm. wato fiyansai mm. eh wato muna yi ne saboda mu je aure mm. to idan irin wannan din mm. ya zo ya tabbata kuma auren bai yiwu ba kuma bai yiwu ba domin ba ita ne ta ƙi ba shi ne yanzu ya zo kashe wannan abin da ya je aure wata daban to shi dai ta bi shi domin ba auren dole shi dai ta bi shi akan cewa ya biya ta hakkin lokacin da ta batar da shi wannan ya nuna cewa tun da tun do somi suna da wannan wato tunanin cewa za a je aure hmm. akwai wanda su kuma ba su yin wannan abin din zama kawai suke tare su ya su ne suka san cewa to kila za mu yi auren ko kuma ba za mu yi auren ba to shi sa zaman da kuka yi a wannan lokacin din bai da doka bai da wani karfin hmm. abin nan hmm. idan kun iso karashen ku ba wanda zai bi wani cewa a biya ni hakkin zaman da muka yi dama babu wannan idan ya je daure wannan wani auren din shi ne ta kalle shi kawai ta ce to Allah saka ni amma ba wani ba wani abin da za ta iya yi masa to mm. madalla akwai wata tambaya kuma game da hakan din mm. misali a tsakanin mu ne Hausa Fulani sai mm. aka yi wannan auren din saboda ba kasafai ne suke yin aure su dawo su nemi kashewa ba sai a yi aure bayan an yi aure an yi zama zaman ba yi daɗi ba sai kawai a zo a yi wa mace shika sai a ce ta fita ta tafi mm-hmm. to bayan ta tafi kuma shi zai saurayi aurensa saboda shi mm. namiji ne mm. ita ma ba mamaki za ta iya ta yi aurenta mm. to amma yanzu wannan takardar da ke tsakanin su yaya za su yi da to eh dewa kan ba su gane a wajen mu wajen mu Hausa Fulani sai zamana ana ɗaura aure ne kan aure akwai wa'inda ma za su yi wannan takardar din na takardar auren din na farko sai su je su yi shika na islama mm. su je kuma su sake ɗaura wani auren kuma su yi kuma wannan takaddun ɗin mm. ko ba ka ba kowaye ta nashi shashi mm. a lokacin a idon ta ganin doka bai yiwu ba domin sun zama yan fursu na su doka an ganewa sun zama yan na su duka shi ne muke kira bigami wato an ɗaura aure akan aure saboda haka shi an kashe wannan aure sannan za a ɗaura wancan an gane ba a kowane lokaci idan kana da takardan aure idan za ka yi wani aure shi ka kashe wannan auren ne idan ba ka idan ka je kai wani aure a can gaba ko ba ku yi takarda ba a ce da ka yi 'ya'ya mm. to 'ya'yan ɗin duk sun zama 'ya'yan wannan mai a takarda da kai domin auren ku ba ku taɓa kashe shi ba abu biyu ne dama mai kashe aure na farko mutuwa idan ɗaya a ciki ya mutu ya rasu to ba aure aure ya mutu shi ma to na biyu kuma kun je kotu an kashe aure da abu biyun din nan. Eh. To madalla a wannan lokacin ɗin kamar ita wacce aka saka. Mm-hmm. Yaya za ta yi idan tana so wato ta cire wannan takardar a kanta? Eh idan tana so ta yi muna na mu lauya ta neme mu lauya mm. sai mu ɗauki wannan maganar ɗin mu kai ta kotu. Mm. shi a yanke shari'a an gani wa a wannan lokacin domin mutane suna kokawa cewa yayin da suka zo kotu ana tsawaita wannan abun da ba su iya ganewa sai kuma abin da ya dagule da ba su iya ganewa eh wato akwai kotu daban-daban hmm. akwai wanda yake magana da tarbiyyar mu na gargajiya hmm. an gane ba wannan kotu ne tuzo na gwamnati to amma ana hada shi da gargajiya to wannan ya fi sauki ya fi sauri sa'an nan kuma wato bai kare 'yancin ɗin mace da gaske wannan ne, to akwai wancan shi da shi yake da ɗaukan lokaci yana ɗaukan lokaci yana ɗaukan kuma kuɗi Eh, to wannan din shi ba tabbiyan na gargajiya ciki mm. maganan kawai dokan gwamnati ake a nan ne to wannan ne ya fi tsawo to saboda haka wanda kuka eh, zaba mm. shine zai fi muku zai fi dacewa a gare eh, mm. to yanzu a tafiyar da ake yi wata shawara ne za ka iya ba wa ma'aurata waɗanda ko suke gaggawan yin auren a hukumance ba tare da sun yi tunani ba ko kuma na rashin sani kawai an je an yi saboda kawai a ce mu ma mun yi after the marriage mun yi wannan takardar auren mm, abin da za mu faɗi wato duk abin da za mu yi a rayuwar mu rinka yin takardu na gwamnati mm. domin na farko idan kuka yi wannan takardan auren mm. duk 'ya'yan da za ku haifa sun zama a lokacin ɗin ba 'ya'yan shegu ciki wato 'ya'ya ne na eh, gida duka mm. eh, to haka kuma idan da yake an haife su 'ya'yan gida mm. takardar da za a yi musu takarda ne mai mahimmanci wanda ike nuna ubansu ne wannan kuma uwarsu ce wannan mm. ba na uwa ka dama ba cin musu uba ne dai ake dan shakka da waɗannan bayanai kan matsayin 'ya'ya da za a haifa da takardar aure na gwamnati da waɗanda aka haifa a wasu tsarin auren na daban. Za mu dasa aya a yau, sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru, sai Fiona Wammayi Dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.